وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بيانك إموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bar mana aran rayuwa ya ba mu lafiya kuma ya kaddara mana mu sake haduwa yau a wannan yammaci na litinin 25 ga watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1440 wanda ya daidai da yammaci na 26 ga watan 8 miladiya 2019 in ya ingana sun sake haduwa cikin ikon Allah a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi ma'ajin sassau alhaji yusufu ladan allah shi shi da rahama don ci gaba da bibiyan wannan littafi mai tarin albarka alfurkan baina auliya irrahman wa auliya littafi da shekul islam ibn taimiyyat al ya rubuta kuma muna bin shar'in da shehun malami salih ibn abdulaziz ibn muhammad ali sheikh yayi allah ya saka musu da alkhairi duka yau wannan darasi shi ne darasinmu na biyar ko darasinmu na shida ke za mu tashi inda malam ya ce wa fi hadithin fara ko har yanzu muna nan akan gaba da malam yake bayani game da tantancewa tsakanin waliyai na Allah maɗaukakin sarki da kuma waliyan shaidan mun ji cewa wajibi ne a bambance tsakaninsu malam ya rika kawo mana sifofi da za su tantance mana su Ban ji wasu daga cikin sifofin maliyan Allah da kuma wasu daga cikin sifofin maliyan shaitan wanda kowanne an rabo shi da dalilai na ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin hadisan da suka yi bayani game da sifofin waliyyai na Allah madaukakin sarki shine malam ya ce wa fi hadisin akhar ya zo a wani hadisi din Allah madaukakin sarki ya ce wa inni la as'aru li awliyai kama yas'aru laytul harim ni ina daukar fansa ga waliyaina idan aka taba su kamar yadda kusataccen zaki yake daukar fansa idan aka tono shi aka kusata shi ai a kusarahum mimman adahum kama abinda hakan ke nufi shine ina daukar musu fansa akan dukkan wanda yake yayya gare su kamar yadda zaki fusatacce yake daukan fansa wa hada li anna awliya allahi humul ladina amanu bihi wa walaw sai ne yake domin su waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki kuma suka kaurace shi fa ahabbu ma yuhibbu sai suka rika kaunar duk abin da Allah yake so fa abu ma yuhibbu suka rika kin dukan abin da Allah madaukakin sarki yake ki su ma suna kin sa suna nuna mara biyayya wa radu bima yarda suka yarda da dukkan abin da Allah ya yarda da shi wa sakhitu bima yasfadu suke fushi da dukkan abin da Allah madaukakin sarki yake fushi da shi wa amaru bima ya'muru sune fa waɗanda suke yin umarni da abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi wa nahu amma naha su ne suke hani daga dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya hani a kai wa aqaw man yuhibbu an yuta su suke badawa ga dukkan wanda Allah yake so a bashi wa mana'u man yuhibbu an yumna su suke hanawa ga dukkan wanda Allah yake so a hana shi a kibashi kama bi tirmidhi kamar yadda ya zo a sunan tirmidhi wa ghairihi da wani littafin ma cikin littafin hadisi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aw za ku ural imani hubbu billahi wal igiya ta imani mafi inganci da aminci da kwari to ita ce soyayya don Allah da kuma yin kiyayya don Allah wa fi hadithin ya zo a wani hadithin na daban rawahu abu wanda abu dawuda ya rawaito shi kala yace wa man ahabba lillahi dukkan wanda ya riƙa yin ƙaunarsa saboda Allah wa abghadha lillahi ya riƙa yin kiyayyarsa saboda Allah wa a'ta lillahi ya riƙa badawa saboda Allah wa mana a lillahi ya riƙa hanawa ya kibayarwa saboda Allah faƙari takmala imana to haƙiƙa wannan ya cika imanin sa kan kun ga wannan gabar ibnu taymiya Allah ya ji ganshi da rahama ya kawo mana wancan hadisi ne kurfi kenan ko da malam ya yi tahriji amma bai kawo hukuncin da malamai suka bai wa wannan hadisi to amma dai gashi nan inda Allah madaukakin sarki ke cewa yana daukar fansa ga masoyansa kamar yadda zaki ce ke daukar fansa akan dukkan wanda ya tono shi ya wannan hadisin yana da hadisai da suke nuna haka daga cikin hadisin da muka baro a sati na baya da Allah madaukakin sarki ce man adali waliyan faqad azatuhu bil harb ko e duk wanda yayi adawa yayi kiyayya ya nuna ki ga masoyi cikin masoya na faqad azatuhu bil harb hakika na gayyace ce fito a yayi kaga kenan Allah madaukakin sarki shi zai wa masoyin kuma shi ne yake fushi da su yake yarda da yardar to su masoyan nan da suke kaiwa irin wannan matsayi shine ba fa kawai da fatar baki ko da gudun mutum ya wayi gari ya ganta irin wannan matsayi ba daga cikin irin abin da ke dawo bawa irin wannan mun ji akwai kiyaye farillai ko sannan akwai kuma kula da ayyukan ibada na nabil bili a bisa tsari na sunna wanda hakan yake jawo wa bawa kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki har Allah ya so in Allah ya so shi kenan sai ya zama baya jin komai ko ganin komai ko taba komai ko dandana komai ko zuwa ko ina ko faɗan wata kalma sai irin abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi baya yin komai dai sai irin abin da Allah yake so ya yarda da shi a mafi galibin lokaci a haka za a same shi Allah ya dace mun gane wannan jama'a to anan sai ibnu taymiya ya ƙara da abin ya fito da shi fili ya ce domin su waliyai na Allah maɗaukakin sarki su ne fa masu al'amarin al'amarinsu ga Allah masu nuna cikakkiyar soyayya da ƙauna ga Allah masu ba da duk irin gudunmuwa da taimako da za su bayar don taimakon addinin Allah da ɗaukaka kalmar Allah a kan hakan sun shirya su ƙaunaci dukkan wanda Allah ya yi an gan nari an launihi wa jinsiyatihi wa makanatihi fil mujtama an gani ba sa kallon launin mutum ba sa kallon jinsiyarsa ko kabilarsa ko matsayinsa a cikin mutane ma damar wannan masoyin Allah ne to su kawai wannan so da yake wa Allah ya gama an gani su suna son shi a haka haka kuna nuna kiyayyar su ne ga dukkan wanda Allah madaukakin sarki yake shi ko wanda Allah madaukakin sarki yake yi su ne kafirai da dukkan masu aikata miyagun ayyuka na sabon Allah ko idan dai waɗanda Allah yake so su ne muminai masu aikata da'a imani da kagawa to su ko makiya Allah waɗanda Allah baya so su ne masu bijirewa Allah ta hanyar kafirci ko aikata miyagun ayyuka Allah ya tsare to su ainihin waliye na gaskiya ba sa kaunar waɗannan mutane an gane ba sa son su a ran komai launin komai matsayin bakin al'umma ko daga wace ƙasa suke sannan kowane irin yare suke yi ba sa kaunar mun gane jama. sun da dai Allah bai son su zuwa ba sa son kenan babu wani fajiri babu wani kafiri babu wani firgejen mai aikata barna ga abon Allah a bainin jama'a da suke kauna kowaye shi amma a yau galibinmu haka muke muna gina soyayyarmu da ƙeyarmu duka akan maslahati da duniya ko ba haka bane jama'a in ina da maslaha da kai wadda kika ta duniya to ina son ka ina kaunar ka in kuma ba da wata maslaha da kai ta duniya to ba abin da ya hada da kai ba ruwa na da kai wannan baya cikin dubobi na ainihin waliyan Allah daga sannan dukkan wanda yake sabon Allah suna nuna kiyayyar su gare shi suna nuna kyamar su akan shi ba sa jibin tarza bayan su taimake shi akan abin da yake yi na safo ko su ayyada daji ko su karfafa miki gwiwa ba sa yin haka har wa yau su dai waliyan Allah na gaskiya su ne fa duk abin da Allah ya rada shi su ma sun yarda a ga sun yarda da musulunci a matsayin addini sun yarda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo sun yarda da sunna ta zan tsarin rayuwa sun yarda da sahabbai a matsayin role model waɗanda ake kallo ake ɗaukar samfurin yadda ake bautar Allah daga gare mu ila mun gane sun yarda da dukkan wanda Allah ya yarda da shi cikin mu'mini sun yarda da dukkan abin da Allah ya yarda da shi cikin ayyuka ko cikin wurare ko cikin zamanna mun gane wannan jama'a sannan ma ya kasu, sannan suna jin zafi suna yin fushi da duk wanda Allah madaukakin sarki ke fushi da shi da duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake fushi da shi a yau sai aka san haka an gani abin ta kai a cikin al'umma akwai wasu gurɓatattu wanda aikinsu shine ya na a cikin jama'a ba ta tsarin tarbiyya amma a yau da za a ga mutum da ya zo wucewa sai ga an yi cikin rudo ana yi eh ana kallon ko akwai wasu sun shahara wurin nuna kiyayya da Allah da manzo da addinin musulunci amma kuma saboda sun iya wani abu cikin wasu abubuwa na lahau a rayuwar duniya su din sun zama ababen kauna a gare mu har ma za mu iya gaba a kan ko ba haka ba sai zambi din nan zan iya gaba da kai kawai dan kace ba ka kaunar bisu <laughs> eh ko kace ba zonka da Ronaldo ko ba haka ba sai zambi din nan dan iya maka duk abin da kake bukata kawai dan ka ce kana kaunar Manchester shi ai team din mu daya ka manta da addini ka manta da aqida ka manta da sunna duk da suka hada ku wancan wai shi da baya san Manchester kai ba ruwan kai ila mun gane jama'a da irin waɗannan har ma wasu sun da kiran kansu da irin waɗannan sunaye to ina wanda shaka ga Allah ne masu shirya iyakaku da barnatu cikin yan sai ka ji ana ƙaunarsu ana yabansu ana nuna su a matsayin taurari amma masu kira zuwa ga Allah masu tarbiyyar al'umma masu karantarwa a addini makarantun islamiyya an ɗauke su ba bakin komai ba a cikin al'umma to ina wadda ga Allah a nan an gani ina warkata ga Allah an da yawa yawa in ka zauna da matasanmu a yau ka ce ya kawo maka sunayen sahabbai kowane sahabi da shi da babanki guda ashirin ashirin sahabi sunanki da mahaifinki wallahi in ka tara matasa goma da kirza a samu uku da za su iya ko ba haka bane jama'a eh eh to kaji wani ma ya rage ina ka ji tafi fasan ya mai da shi kan fasan to amma da za ka ƙara a ce ka damun yan kwallon da ke buga kwallon? wai ba duka yan kwallon na dukkan ce ba ka ce kawai a 10 a gani a spain ka kira sun sunayen yan kwallo da suke buga kwallo suke taka leda aka ce ta ko suke taka leda a spain guda dirin sai ya kawo maka eh har da kudin da aka biya aka sayi su kana nan da karin kumando yana gagaranta kai kuma kana taɓa da lokacin kakan ka ce a je ingila a kawo a je italiya a kawo to ya jama'a wannan ma'auni ne da za mu auna kawunanmu ma'auna kawunanmu a kan shin duk abin da Allah yake so shi wannan shi ne abin son kuma duk irin abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi shi wannan shi ne abin kin idan har wannan haka yake to mun cika wani sharaɗi mun ɗauke wasu sifofi cikin sifofi na walittaka na gaskiya amma yau abin mamaki a cikin wanda ake da'awar su waliyai ne na Allah akwai wanda in ya ganka da jemu in ya kawar da kai ba zai sake wai gowa kanka ba ba abin da ya tsara a duniya irin ya ganka ka rage wando ka mai da jini ko saki ko ka yi tarbiyyar jemu ya kira ka mutu jini wai kai baya kaunar ka ba dan goyi ba sai dan kawai ka ajiye mu kuma irin waɗannan su ne masu zafin zikiri an gani masu zafin zikiri zakirin masu nan mutu ko ba a tashin izgili da zikiri sai an ganka da sifa cikin zikobi na sunna to sai a da kirkin abu mai zikirin da kirkiya da ji kai ka san kawai izgili ake wai dan ta dawo to me zai baka mu yanzu kana jin wannan akwai lada eh yanzu kai abin ka jawo cikin ne ba don ka kyauta yanzu shi amma shi bai sani ba Allah da kyau. Tufa bayan Allah waliyai na gaskiya su ne waɗanda duk abin da suka tashi yin umarni da shi to suna yin umarni da irin abin da Allah ya umarni da shi in hali za su yi hani suna yin hani ne daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai wannan sifa ke nan jan mu'mini wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki ce su mu'minai maza da mu'minai mata kana san ka san waye su menene aikin su ya amuru bil ma'ruf suna yin umurni ne da dukkan dangin abin da Allah yake so hauna hali 'anil munkari suna yin hali ne daga dukkan dangin abin da Allah yake yi wa yuqimuna salata suna sayar da sallah suna yin sallah a kan lokaci a cikin jami'i wa yuqtuna zakata suna ba da zakka dukiyar da Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da ita suna yin zakka kuma suna tsarkake zukatansu da dukkan dangin mugun hali ko mugun aiki na zuci ko na aiki a gaba wa yuti'una Allah wa rasulahu suna yin da'a biyayya ga Allah da manzansa ulaika sayarhamuhum ba. waɗannan su ne fa waɗanda da zanzu Allah madaukakin sarki zai cika su Allah ka ji mu Allah mabuwayi ne kuma mai hikima to amma kaga mutum duk wani dangin aikin alkhairi na jari'a baya su duk kuma wani dangin aikin barna na fasali shine a gaban shi da wannan ba sifa ce ta mumine an gani ba sifa ce ta mumine ba sifa ce ta munafikai والمنافق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ya su ko munafikai sanin su ga tashi sifar su menene aikin su ya muruna bi munkari dukkan munkari anan ake ganin an gane kuma in za su kata dukiyar fa munkari kuke kaje da in za su ba da taimakon su a nan suke in za ka ga suna ta da jijiyar wuya to suna yi ne kawai a bar masu matsalar su matsalar. an gani wayan hauna anil ma'arufi duk inda za a yi wani abu ma'arufi aiki na ɗa'a ba su auru ba ba su kuma ba su ƙaunar masu yi kai za ma su yi da abin da za su yi don su hana yi a yi haka mun gani jama'a to irin waɗannan ko da sun kira kansu musulmi ko da sun kira kansu mu'minai kai ko da sun kira kansu waliye an gane jama'a to shi suna bai da wani tasiri in bai haɗu da hakika ba amma in ya haɗu da hakikan yadda mutum yake to shi kenan sai suna ya zama linzami Allah ya mu gaishe duk wanda Allah yake so a bashi sai su bashi an gane kuma duk wanda Allah yake so a hana shi a shi sai so hana su ibada waliyai na gaskiya ke an gane shine bayan malam ibnu taymiya ya kawo dukkan waɗannan bayanai sai ya goya da shi da hadisi a tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mafi inganci da fari da alim na igiyar imani shi shine soyayya dan Allah da kuma kiyayya don Allah yanzu wannan shi muka samu ko shi muka rasa shi muka rasa shi yasa kowa ya koma wa yake so kansa gina mun gani da ma saboda tsananin don kai har ma da haɗama har ma da haɗama kuma abin ya ji da jikin ku idan kuka lura da kyau jama'a har a tsananin yara a yanzu haka yi san kai a da in aka bai wa yaro halawa ya sa a hannun hagu ya karba da dama ya sa a hannun hagu in yi haka zai ce a bada da kari na ko ba haka ba ko a bani na kanuwata in aka bashi zai kai ko ba zai kai ba a yau ku kana bashi ya boye sai haka karamu eh kuma ka bashi biyu ka bashi na uku ka ce ka kai ka ko kanwarka in ya karba ba zai kai ba da wannan cikinar jama'a har nan yara to bare kuma manyan mu za ka gana ka gano reception <laughs> an yi taro an zo ana raba takeaway kowa fa ya san takeaway din nan an yi shi ne dan kai kai ka karba amma saboda zalama wani in ya tsaya sai ya karbi biyar eh ga wasu tabbas samu in aka kaddara mutanen da za su zo nan mutum 100 ne aka yi da 150 ba zai isa ba to me za ba da san kai to wallahi sai mun yaji wannan ka ji irin abin da kake so wa kanka din nan kake so wa dan uwanka mu ne to wannan shine iya mafi karfi da bari da inganci da aminci na imani imani ya haɓaka kenan in kana son ka gane haka sai ka kalli riwayar Abu Dawud kuma da malam ya kawo ta a bayan wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda ya kauna ran Allah ya kiyayya dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah wannan ya cika imanin duka Allah ya dace da malam sai ya ce zakar shekul islam fi ma sabaka ba'da shuruti waliyyi min jihati nur shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa da rahama a baya ya yi bayanin wasu daga cikin sharuɗan walittaka sharuɗan waliyyi ta fuskacin lugar larabci fa yadda hu fassara lafzal wali wal muwala wal muwalati bima tabammanahu kalamuhu alladhi mada bayanansa da kuka gabata ya kawo musu ne dan ya fassara maka abin da ake nufi da wali da muwala wanda yace ya kunshi abubuwa ne kamar haka ya kunshi so ya kunshi kusanta ya kunshi taimako an gani wannan a harkar larabci ke nan wa fi shurutul wali sana'a bayanin sanan baya akwai sharuɗa na wali wa ana fi shurutul wali annahu ma bima amara Allah daga cikin sharuɗa na mutum ya zama lallai wali ne ya zama duk abin da zai umurni baya umurni da komai sai abin da yake ma'rufi irin abin da Allah ya umurni da shi yake so ya yarda da shi Waya ya tabiru bi zalika kuma shi kanshi yana umurtuwa da haka an gane ya aikata sannan ya kira zuwa ga aikata Wayan ha amma na Allah sannan duk abin da za wali zai hani akai to zai hani ne akan dukkan abin da Allah madaukakin sarki hani akai waya yastahi an zalika shi ma zai hannu da aikata kenan yanzu a wannan sikelin da yawan waliyar da ake da awar waliyai ne aka dora su za su zauna eh wallahi sai sun faru inda waliyye ne suna umri da gida a daidai lokacin da kuma suke da a yi sunar da ke inda za a yi da dan ka bid'a bannar da ke yi ne duk inda aka ajiye ta wurin na suna ne sunar da ke wurin aka kawar aka kawar ila an gane da ma a sunan masu da aure wani takan su ne suke mafi ba to ina wani taka ina mafi ba koma ko din ma ba bi ina shi ina wani daga ina an gani da ma su masu da awar biyayya ga waliyai da san waliyai da kaunar su su ne tsana ta aji za su hana ka bacci a ji a samu jingima jingimin zubiku a zuwa kafa a kuma kodaka ko ba haka ce yi ba ba a zuwan gidanka akwai mare lafiya kana da bukatar zuwa domin tunani da amuli ko nazari da karatu ko wani abu kamar ba abin da ya samu muku kuma tilawa ake zawa eh me ake zawa eh bore eh tazo ake zawa a duk da kiɗa kuma ka ji a haɗa maza da mata suna taiki karawa wannan duk da sunan soyayya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba ka ake ba to ina wannan ina wani taka haihata haka wa yarda ma yarda Allah shi wali na gaskiya shine wanda duk abin da Allah ya tsare shi to shi ma ya tsare an ga ويفعل مما يحفظ الله عز وجل dukkan abin da Allah yake kushi da shi shi ma yana fushi da shi wa yuhibbu ma ahabba Allah yana kauna duk abin da Allah ke wa yabghadu ma abghada Allah dukkan abin da Allah ke kishi ma yana kin sa fa hada jaa min jihati al-lughati ayda fi dhammati qawlihi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan din da Ibn Taymiyyah ya kawo shi din ma ya zo a jiha a bangaren lugar larabci yana nan a kunshe a cikin ma'anar abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce allazi na amanu wa gano ya tabuna duk ya kunshi wannan imani da takawar ba ya kunshi soyayya don allah ya kunshi iyayya don allah ya kunshi fon abin da allah ke so ya kunshi in abin da allah ke ya kunshi badawa na abin da Allah ke so ya kunshi hana abin da Allah yake so ya kunshi hana ai ba wanda Allah yake so a ba ya kunshi hana wanda Allah yake so a hana an gane jama'a to daga nan malami ne na nutsu ne zalika daga nan za mu iya isa mu karisa zuwa ga ka'ida ga mamiya ma'ana ingantacciya ila an tasfifatul awliya sifofin waliyyi min ha ma huwa sifatu shar a cikin su akwai sifa wacce cikin sifa ce ta therapy wanda in aka rasa ta an rasa ne an rasa wata daka idan lam tujad lam yakun waliyan su wanda ba a sami wannan sifar a tare da shi ba to ba wali bane waje su min qawlihi subhanahu wa ta'ala an kira ko wannan sharadin ne wannan sifar daga faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina amanu wa kanu yattaquna sune waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah kun ga wannan wa kanu yattaquna tana da fadin tana da zurfi tana da yawa ta kunshi dukkan dangin abin da Allah yake so suna aikata ta kunshi dukkan dangin abin da Allah yake yi suna nisantar su ba sa sun su ba zai su aikata an gane jama'a ya kalimatan imani wa taqwa yana nufin kalma ta imani da takawa wa ma'qulatun aidan min jihati lafzi wa haka nan wannan sifa za a yi tirato ta ta fuskatin lafazin na alwaliyu in an ce alwaliyu ne ake li'anna alwaliya huwa almuhibbu tabi'un nasir dan shi in an ce waliyin wane to shine mai kauna mai bi mai taimako an gane da ba وهذه المحبة تقتضي موافقته فيما أحب wannan kauna da soyayya din tana hukunta muwafaqa ga wanda ake so din cikin abin da wanda ake so din yake so ina mun gane jama'a sharadi ne mai karfin titar da na soyayya ta gaske ka ji duk abin da wanda kake kauna din yake so kai ma ne kana so ka ji duk abin da wanda kake so din yake ki ka ji kai ma ne kana kinsa shi ya sa ƙaunar Allah da sabon Allah ba su haɗuwa wuri ba. har wani mai hikima yake cewa ta ilaha wa anta tuzhiru ba ko hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal hubba liman yuhibbu yau. kana saba wa Allah sannan kana da aurcewa kana san ja wannan aya kiyasi ma mummuna ne da soyayyar da kake yi gaskiya ce da kai masa da'a da biyayya dan shi wanda yake so ga wanda ake so mai biyayya mai da'a an gani wani mai hikima yake cewa shartul mahabbati an fi man man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyan fa idan da'aita lahu al mahabbata ma خلافك من يحب فأنت ذو مبتد أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي جاحدا أحبابه أين المحبة يا أخي الشيطان ليس العبارة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان sharadin soyayya ita ce kai muwafaka ga wanda kake so don cikin abin da yake so ba tare da saba ba in kai da'awa ko kare cewa za kaunar sa tare da sabawa abin da yake so to kai makaryaci ne yace yanzu kai kana kaunar makiyan wanda kake da awar kana san kana san sa atuhibbu al habibi wa ta'i hubban lahu sannan har yanzu kana da awar kana san ma za ka bil imkani wannan ba mai yiwuwa ba wa kaza du'ani jahidan ahbabahu haka nan ka dake ka zage kana adawa da waɗanda wanda ka ce kana so din yake kauna a yanar ba abadu ya aka ce bayan to ina so yi da kake ma wancan da kake kin ba wanda waɗanda shi yake so ya kai ɗan uwan shi da laisa da ibada ba wani abu ne ibada ga tauhidin mahabbati da ya wuce ka ɗayan ta soyayyar ka ma abu kalbi wani alkali tare da kaskantar da zuciya da kuma ga ukuwan jikin ka wannan ma ita ce ibada ilan gani yasa a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tattara gaba daya yace man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'dha lillahi wa mana'a lillahi faqad takmala al-iman fa duba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tattara imanin gaba daya cikin soyayya kai ku dan Allah ka ki dan Allah ka bayar dan Allah ka hana dan Allah kai ne mu'mini da gaskiya ila mun gani jama'a Allah ya tsare wa wafaqatahu fi ma naha anhu azza wa jalla sannan dai har yanzu dai waltakan ai an tsaro ta ne cikin muwafaqa da kake yi ga Allah madaukakin sarki cikin abin da Allah din ya haramta ya haramta wa hada haka nan dai وهذا من نوع الفرقان بين أولياء Wannan yana cikin nau'i da ke raba مقدمة tantancewa da bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan Allah ya dace da mu da samu cikin waliyan malam ya ce wal wilayatu zidbul adawa yanzu dai maka ta'arifi wilaya an gane wanda duka ya ta'arifi ne idaratan wa tanbihan amma yanzu bari ya maka ta'arifi din lafzan wa nuskan an gane abinda ake ce ma wilaya shi ne zubin adawa kishiyar adawa wa akwai wilaya asalin tushen wilaya al-mahabbatu wal qurb soyayya ce da kusanci wa akwai adawa asalin adawa ne al-qurb wal bu'd ko eh, iyayya da kuma nifanta an gani? ina mun gani jama'a in akwai soyayya akwai kusanci to nan wurin wilaya ne in akwai iyayya akwai nisanci to a nan adawa ta yi Allah kyau fila, dama an ce inda waliyya kulmiya waliyyar dinuwa na dubi da sa'a ifa waliyyi an kira shi waliyyi ne saboda abin da aka gani a tare da shi na jera da'a bayan da'a da'a bayan da'a yau aikata ayyukan da'a ai mutatabi'a mutaba'atihi laha me jera su da yin su ɗaya bayan ɗaya baya rabuwa da su wal awwal asahu sai dai zance na farko su yafi inganci wal waliyu har yanzu dai aka ce dazun alwilaya aka yi magana ko malam da ya sauke lamba ya ce alwilaya bil kasri as-sultan alwilaya da kalbul wawi ana nufin as-sultan shine iko والولاية والولاية بالفتح والكسر المفرد إذا أكت ولاية ko aka ce walaya duka kowannen su na ɗaukar al taimako walwali shi waliyi yusufu al-adubi shine kisiyar maki yuqalu minhu ko tawallahu daga waɗanda ake cewa tawallahu wa kullu man muliya amra wahidin fa huwa wali wato tawallahu shine ya jibince shi kuma ya kushi duk wanda aka jibinta al'amarin sa zuwa gare shi to wannan ya zama wali wanda aka jibinta al'amarin zuwa gare shi wal maula abinda ake kira al maula shine al mu'tu wal mu'taku wanda ya yanka bawa da bawan da aka yanka duka kowanne ana ce mishi maula an gani ila an gane gaba ya ce ka duba mutarun da haji ka duba lisanin arab ka duba al-misbahul munir to malam ya gaba da cewa walwali al-karibu sai abinda da ake kira wali shine mabukanci fa yuqalu ya yi hadha ko a iya cewa hadha yali hadha wannan yana biyar da yake biye da wannan yana kusa da shi kenan ko an gane ai ya rubu minhu ya yana da kusa yana kusa da shi wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga nan aka samu fadin manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi da yace Allah kai kul fara'id bi ahliha ko fara'id ku riskar da su da ahalinsu an gani su fara'id su ne hukunce hukunce na rabon gado wanda Allah ya raba an gani kun san akwai masu cin gado da far a sabon furuz wanda ka san su ya rabu su a cikin rabon gado yankakke ne shi za a ba su kuma masu gado bai ta'afili haka ne to annabi yana cewa duk abin da aka raba na gado a shari'a Allah ya raba waɗannan kaso nan wanda wasu suna da nufi ko wasu suna da nufi wasu suna da sudusi wasu suna da sumuni wasu suna da sudutani an gane waɗannan su ne a sabon kuro, ya ce ku riskar da waɗannan farfi farfi sun zuwa ga masu sun Allah ya gama wannan aiki an gane ba ma abuƙatil fara'id idan fara'id ka zo da Allah ya raba duka an ba kowa abin da ya dace da shi aka samu rabuwa a cikin dukiyar da mamaci ya bari sai annabi ce bale aula rajulin zakar an gani za a ba da wannan ne li aula rajulin zakar namiji mafi kusanci da mamaci shi za a ba da yace aula a nan wurin ai akarabu an gani ai li akrabi rajulin ila al-mayyit za a ba da abin da ya rabu ne bayan an cire al-fara'i a ba da shi zuwa ga wanda ya fi kusanci ga mamaci wa akada da bi lafzi azzakar ya karfafa wannan zancen da lafazin azzakar li yubayyana annahu hukmun yaqtasu bil dhukuri dan dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayanin wannan hukunci ne da yake banci maza kadai wala yastariku fi al dhukur wal inath ba a yin tarayya tsakanin maza da mata kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil kamar yadda annabi zina da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a zakka ya ce ibnu labunin zakka eh ibnu labunin zakka dan raƙuma wacce take labun amma ya zama namiji an gani فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان كان المعادي liwaliyihi mu'adiyan lahu kama qala idan har waliyin Allah madaukakin sarki zai zama ne wanda yake muwafaka yake mutaba'a ga Allah madaukakin sarki yake bi kauya da ba da goyon baya da bibiya da da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki cikin duk abin da Allah yake so yarda da shi da cikin duk abin da Allah yake iri yake fushi da shi cikin yake mika wuya cikin duk abin da Allah ya umarni da shi da cikin dukkan abin da Allah ya hani a kai to al-mu'adi ko mai adawa ba liwalihi wanda ya adawa ga waliyin Allah mu'adiyan lahu to ai kai tsaye yi adawa ga wani ga Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا قولا تسكي إيمان karku riƙi maƙiyana maƙiyanku a matsayin masoya kuna jefa musu ƙauna faman ada auliya Allah duk wanda ya adawa ga waliyan Allah faqad adahu waqiqa yayi adawa ga Allah wa man adahu faqad haraba duk wanda ya adawa ga Allah Allah saboda haka ne kala, sai yace wan adali waliyan faqad zani bil muharram ko faqad alantuhu bil harb ko duko wanda yi adawa da wani waliyi cikin waliyaina hakika wannan ya riga ya dare ni yaki an gani yi fito na fito da ni zai yaki da ni duko wanda ya dauki wannan aliya zai kai labari ko ba zai kai labari Allah ka tsare mu ka mu dace ina ga tsin kwana dan Allah madaukakin sarki ya rama da har rayuwa zuwa sarki mai zuwa insha Allah zai mu tashi daga kan sharhi da malam Ali Sheikh yayi a wannan gabar Allah ya dace da assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar Allahu akbar